الحديث السابع والثلاثون حديث نتلة بكوي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات عشر حسنات كو عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة a cikin wannan hadisi za mu fahimci rahamar Allah subhanahu wataala yalwar rahama ta yadda rahamarsa ta fi azabarsa yalwa yardarsa ta fi fushinsa yalwa wannan hadisi hadisul qudusi ne cikin irin abin da annabi ke ruwaitowa daga Allah kai tsaye Allah madaukake ce inna Allah katabal alhasanati wa sayyi'at Allah ya riga ya rubuta alhasanat dangogin ayyuka na alkhairi wa sayyi'at da kuma dangogin ayyuka na barna wanda mutane za su yi ya riga ya rubuta haka da alkalaminsa na kudura cewa rana kaza wani zai kaza rana kaza wani zai aiwatar da kaza alhasanat was sayyi'at faman hamma bi hasanatin falam ya'malha wanda duk ya himmatu zai aikata wani kyakkyawan aiki falam ya'malha sai bai samu daman aikatawa ba a zuci ga niyya niyyar da ya riga ya yanke lalle sai na yi kaza sai wani abu ya zo ya hana shi aikatawa duk da bai aikata ba katabaha Allah indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya duk da bai samu damar yi ba saboda wannan niyyar tashi wa in hamma biha fa anilaha katabaha Allah indahu ashra hasanat idan ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki kuma ya samu dama ya aikata wannan kyakkyawan aikin to ubangiji zai rubuta masa ashra hasanat lada ɗaiɗai har guda goma hasana ɗaiɗai har hasana guda goma ila saba'i mi'ati dhi'fin za a iya ninkawa ma har ya zuwa ga riɓi ɗari bakwai ila adafin kasira har ya zuwa ga ninki ninki mai yawa sama da ɗari bakwai me zai sa a ninka sama da goma niyya idan mutum yana da niyya kyakkyawa a cikin aiki sai niyyar nan ta sa a ƙarawa mutum lada ninkin ba ninki sama da ninki goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wannan ya shafi kowa in an kara akan goma to kikkiawan niyyar take kenan kai aikin alkhairin da baka bukatun yaban wani ko kushen wani bakai idan ka bakanta wani ba ko dan ka faranta wani ba neman yardan Allah ka kake hidimtawa kai ga addinin ka na musulunci gwargwadon yadda irin wannan niyya ta haɓaka cikin zuciyarka gwargwadon yadda Allah zai ninninka maka ayyukan ka na alkhairi wato lada na ayyukan alkhairin ka an gane ko har zuwa bakwai har zuwa sama da bakwai wannan shine abin da wannan ayar ta faɗa ta suratul baqara kenan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabin fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wanda ya aikin alkhairi guda daya wato kamar kwaya ce wanda ya ce da duke safi sabilillah kamar kwaya ce guda daya ya shuka a cikin kasa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kowace zangarniya tana dauke da kwaya dari ya samu kwaya nawa kenan dari bakwai shine nan ila sab'i mi'ati dhifin sai kuma Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ƙara ninninkawa ga wanda ya ga dama shine nan annabi ce ila ab'atin kathiratin kenan ila ab'atin kathiratin imamu muslim ya rawaito wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud annabi na zaune a masallaci sai ga wani balarabe ya shigo zai kawo agaji za a tafi yakin musulunci ya zo da raƙumarsa a ɗaura da akalarta da komai yace ga ta nan ya annabin Allah na zo da ita ne fi sabilillahi annabi ce laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqa Ita sai an baka raƙuma 700 a sanadiyar wannan gobe kiyama annabi ya tabbatar da shi cewa dira kuma 700 za a baka shi yasa duk wanda ya samu damar aikin alkhairi ko min kankanta ta kare rena shi la ta haka ranna min al-ma'ruf shay'a duk aiki in aka ce maka na alkhairi ne karka rena shi ka yi shi ko yaya yake baka san ba wanne aka karba kila je kai mai yawa ka kashe dubban kuɗi ba karba ba yau kai sai kai na naira goma sai aka karba baka san wanne ne aka karba ba kowanne da an ji aikin alheri mutum gaggawa ake yi kar ka ce jiya nayi sai karan jiya nayi wani lokaci nayi ai ya kamata in sa haka in huta to wanne aka baka labarin an karba a ciki wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha in mutun ya himmatu zai aikata mummunan aiki sai kuma bai samu damar aikatawa ba katabaha Allahu indahu hasanatan kamila Allah zai rubuta masa wato hasana cikakkiya a wurinsa mummunan aiki ne kazo zaka yi sai ka tuna wani nassi na ubangiji sai ka tuna wani nassi na hadisin annabi wanda ya haramta wannan abin ko wani ya faɗakar da kai duk da niyyatan da kai zaka yi mummuna aiki sai ka fasa wannan fasa sai ta a rubuta maka hasara kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan sai a rubuta maka hasana saboda baka yi wancan mummunan ba wa in hamma biha fa amilaha idan mutum ya himmatu da mummunan aiki zai aiwatar fa amilaha kuma yi wannan mummunan aikin katabaha Allah sayyi'atan wahidatan sai Allah rubuta masa mummunan aiki daya ba za a ninka masa goma ba irin yadda aka ninka lada in ne yana nuna yalwar ramar ubangiji lalle Allah ba zai amfana da komai ba wajen azamtar da mu ba wai azamtar da mu da yake dan shi ya ji dadin ya amfana da wannan azamtar su bane ba saboda wata hikima ce a wurinsa shi kadai ne ya santa amma kaga yadda yake rabar lada mai yawa ubangiji subhanahu wataala yana rabar lada mai yawa saboda bayan su samu tsila don haka duk wanda kaga ya kauce taurin kansa ne ya yawa shine malamai suka ce a nan gurin ma akwai nuna damuwa akwai nuna kulawa da bawa mumuni. mai aikin alkhairi duk inda aikin alkhairi yake tun daga wanda yake muhammadu bin hasan tin falam ya amilha sai a ce Kataba allah sai a ce indahu sai kuma aka ce hasanatan kuma aka ce kamilatan ba a ce hasanatan kawai aka yi shiru ba wa in hamma biha fa sai aka ce kuma kataba Allahu indahu wannan indiya din za ku lura ashra hasanat ila sab'i mi'ati dhayfin ila adafin kathiratin da aka zo wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha tunda dai bai aikata wannan mummunan bala da zai samu aka ce kataba Allahu indahu kuma aka ce hasanatan kamilatan amma da aka zo mummuna fa sai aka ce wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu ba ce ba indahu ba a ce ba kuma sayyi'atan kamilatan sai aka ce sayyi'atan wahidatan ba a ce ba kamila wannan duk rahamar ubangiji subhanahu wataala to anan gurin yanzu ne za mu fahimta cikin wannan hadisi kashin mutanen nawa ne ga wani ya niyan alkhairi amma bai samu daman aikatawa ba ko za a rubuta masa lada daya ga wani ya niyan alkhairi ya aikata za a dinka masa haso nawa goma ko har zuwa ɗari bakwai ko ma har sama da haka ga wani ya yi niyyar mummunan aiki bai aikata wannan mummunan ba saboda bai aikata ba za a rubuta za a rubuta masa bai lada daya ga wani kuma ya yi niyyar mummunan aiki kuma ya je ya aiwatar to za a rubuta masa mummuna guda daya nawa ka kasa mutanen kenan kashi kuɗi to a nan gurin bamu da matsala wajen fahimtar wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki bai aikata ba a ba shi lada wannan mun ce saboda ladansa ne saboda kai sa ne sai a bashi lada ba mu da matsala game da wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawa kuma ya aikata wannan dan an bashi lada ba mu da matsala sai wanda ya himmatu zai aikata mummunan aiki sai bai aikata ba sai aka ce za a bashi mai lada to wannan in muka dauki wannan a wannan nassin haka to za mu ga wani nassin kuma daban wanda ya karantar da wani abun daban dangane da mutanen da suka yi nufin aikata barna a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta hurumin makka ubangiji ya haramta shi kul inna ma umirtu an abuda rabb hadhihi albalda allazi harramaha Allah ya haramta wannan hurumin ko ciyawar da ke wurin ba yadda mutum ya tare mata iyaka ba ko tsuntsu shiga wajen ba yadda ka farauce shi ba dabba ta shiga wajen barewa ba yadda ka farauce ta ba to ballantana kuma ka ce za ka yi nufin aikata wani mummunan aiki na zina ko na ta ko na wani abu a wajen to Allah ya ce wa man yuridi fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikahu min azabil ali mujarradul irada nufaka kawai mutum yayi niyya a zuci zai aikata mummunan aiki a wurin Allah sai mun nazana masa azaba mai raddi ko da bai aikata ba to wannan khasiyya ce khassa bi makkah al-mukarrama hukunci ne da yake fincin maka kadai amma ina nan garin ne ka yi nufin za ka aikata mummunan aiki baka aikata ba to wannan za a baka lada amma a can idan kai niyya ko baka aikata ba akwai zunubi saboda karka yi niyyar saboda alfarmar wajen saboda muhimmancin wajen domin da yake wa manyar fihi wannan yana komawa zuwa ga hurumin maka kenan ba mu yarda eh da kun yi guri da ya zo a hankali to sannan wanda zo zai mummunan aiki ba ibn al-qayyim yace kashi uku ne a ba ibn kayyim ba kai ibn kasir sai kashi uku ne in ma dai zanto ka zo zaka aikata mummunan aiki baka aikata ba saboda wa'azi saboda ka tuna wata aya ko wani hadisi sai baka aikata ba to wannan shine zaka shiga nan za a baka hasana kamila in ma ya zanto ka himmatu ka tafi wani zaka aikin barna da ka tafi a hanya sai wani abu ya bujiro maka ko wani tsare ka hira sai ka manta me ya fito da kai daga gida kai ta tunani mai fito da kai daga gida baka aikata baka ka dawo gida wannan baka da lada baka da zunubi lalaka wala alaika in ma zanto ka himmatu lalle sai ka aikata mummunan aikin nan amma sai aka fi karfin ka ka tarar da wani dan ta'addar da ya fi ka ta'addanci abin da kani zaka yi na saban ya hana ka wannan damar ka je neman wata mace ya riga ka zuwa ya dauke ta ta ko gashi ka same ta ta ki baka haɗin kai to wannan kaga dai baka samu daman yi ba amma dai niyyar na nan sai an baka zunubi a wannan sai an baka zunubi a wannan ai ba tsoron Allah ne ya saka janye ba ba tuno na hadisi ne na annabi saka janye ba abubuwa ne suka fi karfin ka to wannan sai an baka zunubi kun ga da aka sa suka shi uku haka suke kai niyyar yi sai ka tana Allah ka tana sa sai ka fasa to lada kenan ka kasa za ka yi sai ka manta me ya fito da kai daga gida wannan lalata wala alaika baka da lada baka da zulubi ka tafi zaka yi kayan mata lalle sai kai aka fi karfin ga hana aka hana kai ka zo kana cizon yatsa sai an rubuta ma zulubi wannan za ku ga cikin tafsirin ibn kasir a karshe karshen tafsirin suratul uh, an'am an gane ko to sannan wannan nufi na zuci yana da matakai ibn al-qayyim yace matakai ne har guda hudu kamar da ya kawo a cikin littafin sa tariqul hijrataini wa babu sa'adataini tariqul hijrataini wa babu sa'adataini yace matakai matakan niyya a zuci guda biyu ne imma abu yazo ta fuskar tunani kawai shedan ya jefa maka tunanin me zai hana ko mutum yayi kaza ko ya kawo maka tunanin aikin barna ba tare da kayan niyyar ba ko komai ko baka yi abin nan ba to wannan ba a baka lada ko zunubi akan wannan so ake kai kokarin ture wannan aikin kafin ya je mataki na biyu wannan matakin na farko shine ake kira al-khawatir abu ne kawai ya tsarsu a zuciya ba tare da ka ɗauki wani mataki ba mataki na biyu shine sai ka sami irada ka ji kana sha'awar abin to wannan kuma sai kai kokarin ture abin kar ka je mataki na uku mataki na uku shine sai a samu alqasdu ka nufa ta abin zaka yi mataki na hudu shine at-tasmim at-tasmim bis sawad shine ya kasance zuciyarka ta makance kan dole ma sai kai kawai to a matakin farko in ka fasa ba lada ba zunubi a kanka a mataki na biyu ka sanya irada za ka yi sai ka tuna Allah to wannan akwai lada a idan ya kai har wancan mataki na makancewar zuciya dole sai ka yi sai baka sami ba saboda abin ya fi karfin ka wannan kaga ne sai an baka mi sai an ba mutum zunubi wadansu kuma suna kai irin wannan matakin har guda biyar suka ce maratibul qasdi khamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at siwa al-akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a to suka ce akwai hajis akwai khatir akwai hadithun nafs akwai ham akwai azm suka ce dukkan guda hudun na farko ba a kama ka da laifi a azumu ne ake kama ka da laifi azumu shine Allah ce fa za a zamta wannan wajen aikin alheri kenan fa za a zamta fa tawakkal ala Allah